ruwan su yin sake dawo a kanin su sai uwayen kuma suka ce ba za a yi auren ba saboda haka ina rikitar da an da duk wayan ya za a samu biya a kan aure to na ka dauki za ka zama shawara kalar da a jawo hankalin mutane musamman waye a daina a ƴaƴan su a wani dole wannan gaskiya ne ba a ta kulma ba yadda ba da auren dole wani hadisi wanda wata ziyara aka aure ta da ba ta san mijin da kawo ƙara sun don a sallama a kira wani yarinya na cikin shiga haka ne sai mun zala ta kuma mai ba ta ba in ce tana da dama ta fasa na aure kuma har ita kuma da ta zanta ko kuma ta samu nasara kuma abinda suke so a koyar da al'umma ya bayyana adalci musulunci shari'a ta shafi daga na kai ka ya kai musu kilo na zama da abu na biyu wata zawara bayan ta yi kawai ta sun ta ta matsala ba ta san mini na kuma lallai iyayyar da suke min da kama da suke min za ta iya sa ta kasar amma na kuma kuma ce za ki mai da mai kuɗa cinsa ce za ka yi mai da da kai na rashin lafiya shi wannan dalilai ne da suka nuna ba a kwanan dole a cikin ko a malikiya da aka ce wa na da yankan to in an samu muskila ko yarinya ta kawo da bai cancanta ba za a kwanda bai cancanta ba in yarinya ta kawo da ya zama bai cancanta ba za a mata ba a kai dole kuma abin da ya fi na kan shi domin ai su sun fita wato gogayya kuma suke da haƙƙin aurar da ita kuma su kan annabi ya ba su umarni ga irin mijin da za su auren ma surakan ta kawo wanda bai da addini ko wanda bai da kyawun halaye iya yana da dama su kan ga wani na fata an fata da duka dai ko ina a bibi da a bibi da su iyaye aurar fi shari'a ko kuma ya su sani wajibi su ma iyayen su biyayya a cikin da zai shari'a sai wata kama da ita a baya salama idan an kunda aure tsakanin mata da miji aka samu matsala bayan ya shi ya a abin ya to ko mata ta arzaki na daga ciki an biya su da ba a riga kama a nuna ya buke ya kuma magana ta warware eh, a a ba a an kulla a wani ba to da inda magana ta warware ba a kai da tabbatar da dokin su mai da maka ke su shi ke wannan yana daga cikin ma dalilan da ya kamata a janta da bayani a kan cewa akwai masu kawo shubuhan cewa idan mutum ya ba da sana'a aka yi irin abin da ke kan bai ko baiwa da tsara aka ce ku zo lokaci ka za a daura muku aure shi kuma saurayi sai ya je ya kwanta da yarinya a wannan lokaci amma da shi tun da an yi wata yarjejeniya shi ke nan ta zama kamar matarsa wannan gaskiya kuskure ne ko ba daidai ba ne shi aure ibada ce wata take tare da hurufin jama'a tun da a ofin bai guda da cewa in yi wannan bai ko da sa rana sunan ka daura wani. kuma kowa a haka yake a haka kuma yake ba kuma ya daura wani ba to ba zai ba ka dama ka je kwanta biyar mutane da wannan hujja idan an yi haka an saba na shari'a ta yadda yanzu da wannan ne da ɗayan zai mutu ya kasa ba a neman gado tunda an san cewa ba daura wani ba kuma ba kotun a kasar da za ta dangata mana wannan matsayin daunin hakuri ko da aka kuskure ne samari suke yi ka yi hakuri din har an kai wannan matsayin an nuna an karkata zuwa gare ka jira lokaci ya zama auren ku ba wata matsala babu wata damuwa a ciki aure ya zama kamili sami aure wanda ake fatan samun goya da kwarai da kashi ne. Sai mai tambaya na gaba yake mala a matsalacin da muke sallah sai wannan uwa ya yi nuna yuni a kan faɗar subhanallah ya faɗa wato yayin da shi ya kai ƙarshen karatun sauƙin kiyama ita ne ne ne shi wannan hadisi ne ingantacce amma ba subhanallah ya bane subhanaka allahumma fabala subhanaka allahumma fabala hadisi ne ingantacce muhammad nasiruddin al-albani cikin littafin ba صفة صلاة النبي يا ثبت إنجاز النبي yayin da kuma ya tabbatar da raunin wanda ake a ƙarƙashin surutun ki alaisa ba wa bi aka kamar hakimi ta sanar ma wani suna cewa subhanan na ifa ba lada ita to shi wannan bai inganta ba na sai ya kaza na bayan ya sallama ya ce mutum ne ya ga wani abu a cikin masallacin da suke yin sallah sai ya ɗauki abin ya nuna ma wani daga cikin uwa mazauna da masallaci sai wannan mutum ya ce masa ai wannan abin abin da malamai jirgo ke amfani da shi ne. ko iya ga tambayar da ya ga tambayar to tambayar da na na aure gaba da wajen ya zo a rufe duk da ya tafi a abu kuma musamman a abu ne Eh, amma dai wajibi a bincika magana irin wannan kar a bata a riye don haka an gan shi a wajen liman ana ganin kamar liman don ake tuhuma da ya kawo abu ka je a same shi kai tsaye ke ga wani abu don magani kuma dai zai wuri ka zan magani ko ka san da shi in yi ce bai san da shi ba shi ke nan don bai kamata a cikin hundu su gaba da tuhumar shi akan dalilin da bai zama dalili ba ya tabbata a wurin zaman shi a gani amma ya ce bai sani ko babu wanda ya kasance ya fado aljihunai yanzu ya kore kanshi daga wannan tuma kuma wani tuma yanzu babu ta a kanshi sai a dauka kila wani ne kila ya zo ya kulla wani makirci ya zo da abin ya nema a daidai wannan a cire abin a yadda shi kuma a kashe magana da zanen Allah ba Wasu wani kudin kamar da ba a sa shi eh, ba a sa shi kuma tunda an gani an ga abin tuhumar ita ce ya aka yi wannan abu yanzu tun da ba wurin zama ne ba ne kuma an gan shi wurin zaman wani mutanen nan mutum ke bantacce to sai a tafi a ce a sami shi shi kuma idan ya barren duk da zimma su cewa bai san da wannan abu ba sai ba ganin tuhuma ga gane ka a ji a ci gaba da jikin da kulle to mawakon mutanen mu gane wajen zane mallaki suke yi da suka shi mu a kan jigina mutum kuma da gana a ita ba fatanci a musamman wanda ya zan shugaba kuma jagora cikin al'umma sai mun kawo da irin wannan rashin adalci a cikin mun girmama sannan mu da abin da bai tabbata da dalilai ba ba a jingina ma wani sanannu kuma mana tsarin tsarin hankali ɗan ja hankali kuma su ma mu mabiya ne mai sallah daban-daban akwai wani majalis duk abin da sauran ma muke aikatawa zai zama malami amma abin da liman ke yi dan kaɗan na wanda bai sa kaya karya ba shi na aka ne sai sai a dora ne da shi shi ya kawo wannan magana gaskiya ne har wannan din ma na ga aka cewa wurin liman a gani an zuwa ki a ce an samu liman da wani laifi shi sa na ce idan an je gurin aka gabatar ma liman ya ce bai san da shi ba magana ta mutu in dai mutunci ake nema to ya tun da ya ce bai sani ba gani kuma ya faru daga ajiyarsa to a barta a bai sani ba sauraka yawon ku a nazarin shari'a ba a yi da wannan laifin duk tsoron allah mu girma shugabannin mu amintar da kawunan mu yadda ba ka san wani laifi ko shama a bakin kaji to karka kokarin sannan wani da shi ko kuma ayyana shi da wani أعوذ بالله من الشيطان min aslobin domin an bude da kisar adam suna ta ƙara suna mana mafafiyan shi Allah ya ce ku zuzi na takwas inda kulli jini, ko yanzu ci adam ku riƙe adanku a wajen kowane wurin yin sallah masjid bi ma'ana makani salat مكان معتد مختص بالصلاة kamar masallatayya ko kuma komawa wancan hadisin da ya ce yuci lafiyar abu kudu ha masjidan an sanya mun kasa gaba ɗayan da ta zan wurin yin sallah sai ya zama kenan ba kawai tahiya masallaci ke buƙatar tsafta ko kaya masu kyau a a dukkan sallar da za a yi ko ina ta kama to a tabbatar da an yi cikin kaya masu kyau masu tsafta kaga wannan sai ya fi gamewar fa'ida wannan ɓangaren bangaren abin ya shafi ga sallah din kenan a yi ta cikin tsamta da abin ya kama da tsalla kamar tawaki ga waɗanda suke makka ƙasa mai tsarki kila dan ada'ul hajji ko umra to tawafi da za su yi shi ma fila cikin tsarki ake da alwala da tsarka to duka ya haɗa da wannan kamar mai tafsiri ya ko da wannan magana ƙarƙashin haka akwai hadisi wanda al'imam al-bukhari ya fitar hadisin abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu inda yake cewa wani mutum ya tashi yin zurin manzo Allah yana tambayin shi game da sallah cikin tufafi guda sun ya halatta mutum ya sallah da tufafi guda kila mayahi ne dai kawai ya samu ko kuma gila wata dogon riga ko wando dai kawai daga kugun ta zuwa ƙasa ya rufe mai alawa ya halatta mutum ya sallah sai manzo Allah ya ce a wa kullukum yajidu qawbayn ha yanzu kowanne duka kowa cikin ku zai samu tsawani guda biyu yana yanzu da wannan annabi ya halatta in ta kama mutum ya sallah da tsawani guda saboda babu ya halatta ma wata matsala ko mace ko namiji idan kuma da yalwa to sai a yi da tufafin da ya yi wannan yawa masu fiƙi suna cewa yukurahu as-salatu wa laysa ala akatabihi minhu as-salatu fi sawtin laysa ala akatabihi minhu shay makaruni ne a sallah idan ya zamba wani abu na tufafi a kafaɗan mutum makon kwaso sai abu mai gila wando ne kawai ko kuma tawuli ya daura daga ugun sa zuwa kuyawu to in dai da wani tufafin da zai yi ƙari akan wannan da ya rufe al'aura ta larura to ya zama sahabi ne akalla ya ƙara da wannan tufafin in ko babu ko babu ranar babu babu tuhuma wannan hadisi ya halatta yin sallah da kowa ne zai yi mutum haka nan hadisin ya ƙara zama cewa idan allah ya yalwata to a yalwata Za ka kasa tufafi masu kyau masu tsada masu yalwa banda alfahari ya halatta musamman wajen sallah nan kuma masu aiki irin da ya shafi kazanta haka sai su kiyaye kamata ya su wara tuwayen sallah su gefe guda idan sun sa na aiki an yi aiki an yi zufa ciki an yi gumi an zo lokacin sallah to wajibi su ce ba wannan tufafin na aiki kamar mamota misali ga suna abin nan ya kamata mamauta ya san tufafin na sallah yana gefe guda kamar makaniki ya kamata zan tufafin sallah yana gefe idan lokacin sallah ya yi samu omo ya wanke wannan maikon da ke hannunsa domin maikon na iya hana ruwan alwala ta a fata jikinsa to sai ya kauda wannan in ya kau shi sai ya samu damar cikakkiyar alwala kuma da ma ga tufafin sa na kalla a gefe guda ya cire na aiki ya sa na tufafi don tsara wannan aya to ruzi na ta kuma inda kulle masjid kuma kaga wannan zai kau da kyamar daidaita sahu da shi domin an zo daidaita sahu an ce lallai a haɗa sababbi ko a daidaita sahu haɗa kafin kai kuma ba ka cikin jikin kafin su haka kaga ko kuma kamar shi wacce din kila yana karnin abu ko mai zai da kihi mai zana a kihi har ma shi ma ya rubu abin nan nashi duk auri da shauran ko mai dafa abinci an gani wanda kuma yake manan lau. shi dauri sana'a ce daban wannan ba ta da kyau amma sana'a dafa abinci da sai da abinci a halatta da lokacin da kake cikin kicin dole kauri ya kama jikin ka kai da ke cikin ila ba za ka ji ba amma da ka zo ka haɗe da mutane za a daidai ka su za su je irin yanayin da ta da ya kamata ya zama ko shi malin ka na sallah ka fesa turare ma lokacin za ka kawo masallaci in dai mamman Allah ya hana cin kafarnuwa ko albasa wanda su suna ma da wato amfani a jikin mutum akwai fa'ida da suke bawa amma na wuce da za a zo masallaci kar a ci albasa kar a ci tabarnuwa domin warinsu na damun mala'iku to haka ma yana damun masallata yan uwanka musulmi wani zai kan warin tabarnuwa kuma in mutum ya dimanci jin takan kama jikinsa yadda ko zufa ya da yawa tana iya bayyana shi to amma dai annabi sai ya hana ci lokacin tahowa kuma da wani abubuwan suna tabbatar da a tafiya masallaci a shiga sallah ana bukatar tsafta kammalalliya tufafi mai kyau gwargwadon ƙarfinka ko tsoho ne ya yi yaƙi ka ƙoƙari ka zan ka tsaftace shi dai babu kazanta ko da ci a jiki ne sannan ka zo ka shiga sallah wallahu ba. Eh, hadisi har wa yau da Allah ban mas'ud wanda yana cikin sahihu muslim النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وأن كيدا مرفدا له الذرة نجل من في أبوسي فبيش لا أجل من وسيدا بي سكا فهمت أبو ولا أبو دبر هذا يوانا مجل تكسي جبت إن الرجل يجب أن يكون صوره وأن تكون يعيبها على أكو كاشكو مثل هنا سيد كفاف في ذمي كو سوء أمان الزوء كاوان كفاف في ذمي nau'i ne na girman kai kamar haka annabi yake ne to ai ko mutum yana so sa tufafi mai kyau yana so sa takalmi mai kyau wanda ke nuna halas ne Allah ya wadata maka a gani a jikinka ko har ma akwai hadisi inna Allah ya yuhibbu an abin nan an yara asara ni'matihi alayhi alal abd aw kama qala sallallahu alaihi wasallam Allah yana son ya ga alaman ni'imar da ya mabawa tattare da shi شو ألا هذا هذا المحلح اي قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر فضره الحق وغرض الناس إذا آه أي شيء ونمبة انتفاهي ميشو أي أبني ميشو ألا ما جميل يحب الجمال ألا ميشو إلا صعب ميشو لا بقتنا لحبه فالله شاكله ميشو كذيك الفهر كما كنت تسعى كذيك نتعرف الآن مثلا مقوة كنت نتعرف kunci da talauci ba ka dan waiwaya in gane ko kuma a matsayin ka dai har ka yi kasa ya kamata a kai ka rika tsarawa kana duban bakin gatari yau mun hada malamai yan uwa akwai masu ganin cewa da kyakkyawa kuma tsadajjen tufafin da suke sawa ne za a karrama saboda al'adar gari ce ana gina mutum don rigarsa ba don ni'ima ta ilimi da Allah ya yi ba don kamala da kamun kai da mutunci da dattafa da ƙoƙarin bibiyar gaskiya da ma'abutanta da cika alƙawari da rukun amana ba don wannan ake son mutum ba ana son shi ne don ya yaga wa jama'a wajen sa kaya malamin addini dole ya rika tsara yana duban bakin gadai domin muna da magabata a addini suna da magabata a koyi dole a samu malamin addini da alama irin ta zuhu ba hana ta cin mai kyau ba ba hana ta sa mai kyau ba amma kuma kana cikin mafi rinjayen mutane da suke cikin su talakawa ne mabukata to ya kamata lallai masu da'awa su rika sara suna diban bakin gashi rayuwa alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta za mu fitar da aya nan gaba da fito kuku tace man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq amma kamar yadda muka faɗa magabatan mu sun riga ganin wannan ayar kuma akwai masu kuɗi daga cikin su muloniya a cikin magabata amma mukan ga idan azumin ramadan ya tsaya wa'yansu sukan gayyato talakawa ne su kare gidansu a nan za su kare a gidansu duk abincin da aka dafa tare da wani talakawa suke ci sun farko da masu haramta mai kare suna kuskure ne mai karantar da mutane ya zama kullum shi ke da asarun ni'imat wanda yake karantarwa kuma su ne ainihin fukara'u kuma ba alaƙa tsakanin shi illa kawai ya tsaya ce musu gaskiya su ci halarci da haƙura da kaza da tsara su zan to suna kallon ka da yankar ba da nisa ba nan kuɗa kishi a abubakar mahmudu in allah da ɗayin da gaba rayuwarsa gaba ɗayan ta abin koyi akwai kana akwai kamala akwai wadatar zuci akwai gudun duniya duniyar ta bude masa a lokacin da ba wani mai faɗa a ƙasan nan a ɓangaren musulmi da ya kai ya kasar kaf ba irin gadon da ba a nuna mai ba shi kuma ya ta irin yi wadda ya zaba makan kullum da ta nan mai katon da ta riga kawai ba wani alfahari in ya je wanka zai wanke ta jiki shi bayan ya yi wanka ya tsagale dama akwai irin da ya wanke jiya ta bushe sai ya da wani wannan bai taɓa taɓa mutunci na zama ta haka idan allah ya wadata maka idan za ka ci tare da ka babu ne amma don kana malami kaɗai mai karantarwa kai kai ta fita a cikin jin daɗi sauran wanda ake mu'amala da su suna cikin halin ya zo akwai matsala ka kauce mutum matsala wallahu a'lam don haka sai annabi ya fassara masa me girman kai wanda Allah bai da wanda ya ce wanda ke da shi daidai da nauyin zarra a zuciyar shi ba zai shiga aljanna ba sai annabi ya ce shine al-kibru batrul haqq girman kai shine kin gaskiya kin gaskiya ga gaskiya ta bayyana amma mutum juya ba ba bahaushe ma ce daga kin gaskiya sai ba sifa ta biyu ta girman kai shine wa qamtun na bare da mutane renin kowa banza yake kai an na kwarai irin wannan ke ɗibar masu ƙin ɗaukar azumi da jama'a sun rena kowa su kaɗai an da lafiya duk nau'i ne na girman kai Allah shi yayi ba to shi marubutu mana littafi wanda ya ma shi rabbul arham ƙarin bayani daidai ne a kawo wani bayani na shi kuma na ga bayanin na da yawa yake cewa sanar sai na ce shi wa shi abubakar albani kenan sai ke cewa inna taharata sauri aw al-qamis aw al-malbas wahid tabbas tsaftar tufafi ko tsaftar riga da mutum da a jikinsa da tsaftar abin da zai sa ya rihe tsaraicinsa duk dai abubuwa ne kalmomi ne makara da ba a tsawon alfamis almalbat yace wannan tsabtace su wajibi ne wajibi sannan ya ce wa mazo an ya kuna limamin basu jamila abu ne kuma da ake nema in ya samu a cin moriyar su babu laifi shi ne mai tufafi ya zama mai kyau wani zifan mai tsamta bila ta kallifin amma ba tare ta kura mu kai karkace dole sai ka yi tufafin iri kala alhali a kada ba ka da yi ba ba yi da wannan kai ne cin bashi kan kai ne yan murya a can kai ne bambadanci a can kai ne maula can kuma kawai don ka yi tufafin irin na wani wannan laifi ita wala ya kuzu ni an unabbi ha shababana ala ukunati tashwish al-musallina bil musallina bil masjid لما يلبسونه من ثياب عليها شعار شركات أو أسماء لائمين yace bai kamata wannan dama ta wuce ni ba a nan wurin ba tare na faɗakar da matasanmu ba akan haɗarin rikita tunanin masallata sa masu wani yanayi na shagalta a cikin sallar su wannan ba daidai ne, abinda matasa suke yi a masallatai ya mu ce ba daidai mane ya zo wajibi ko kuma ya kamata kafin mutu nan da matasan mu matasan na ba ta yaya za a yi ku sa masallata su tashwish yawo da hankali yawo da tunani su sa su kalle-kalle su sa su wato karancin nutsuwa a cikin sallar su. ya ce bi ma yalba nomin siyabi saboda wasu irin tuwahi da matasa kan sanya alaiha shi'aru sharakatin wanda wa'annan tufafin suna ɗauke da logo-logo na waɗansu kamfanoni hotunna na waɗansu kamfanoni kirari ko waki irin na waɗansu kamfanoni nau'o'in abubuwan kalla da wasu kamfanoni suke amfani da su ko ƙungiyoyi ko wasu cibiyoyi haka aiku ana sa irin wannan ɗin zai ce au a sama illa'ibin ko kuma sunayen yan wasa musamman yan wasa an ranar ba wani duniya wanda wani sun hujjobi da suna ba su san musulunci ba su kai kai musulunci sai ka ji wai a nan nan a tsaguna da kai bai cikirin da kai wai kai ne fili wai fili eh? duk sun hanta sunayen yan wasan na duniya sun haddace cikin tim na kwallo na duniya kuma suna proud da su har sai mutum ya sawo t-shirt ɗin wannan ɗan wasan da zai san Allah zai san manzon Allah kuma kila da ma hoton shi ba ya sa'a ka shigo wa mutane masallaci da shi ke yana faɗakar da matasa su kiyaye wannan a yi wa mutane abin da zai taimaka musu wajen tsara sallar su zama kammalalliya ba na kira ba su yi sallar cikin natsuwa ba cikin kalle-kalle karka zo da tufafi mai rubuce-rubuce suna ji hadisi mun karanta ran manzo Allah ne aka girmama shi da kyautar wata riga ta alfahari ta isa ta manya misali ta katsaita ya zo ya sa ta daidai da za a shiga masallacin ya sallah ya sa ta yana sallah to sai ya rika kallon irin ado da aka yi marigar ana gama sallah ya tuba ya ce amma yi wa wannan wannan wanda ya bani kyautar nan a maida masa rigarsa domin ta ɗauki hankali na a cikin sallah to ina dalilin da za ka zo wa mutane da tufafi mai rodu-rodu tufafi mai hotunan waɗansu mutane tufafi mai wasu rubuce-rubuce wanda a ɗabi'a ta ɗan adam musamman masallaci yana da matuƙar karkata zuwa ga abin da zai ɗauki hankali shi sa hatta sauki ko mai ɗan ɗan shi an kamar sallah rufe shi aiki dan mai aka hana a yi sallah biyu lokaci guda a ga shi an tara farilla kai kuma ka koma kawai guda ka sai za ka yi nafila kila kila sautin ka zai rika fita ya ta karo da nan za ka raba masa haka aka buƙaci a rufe wayoyi tun kafin a shigo masallaci don gudun da shi shi wani abin nan ringin samun tun su za ka samu kaɗe-kaɗe ne wasu waƙe-waƙe kaddara ko kira'ar qur'ani ce ba ita aka ce mu saurara ba yi ma aka ce mu saurara mun san ba saboda ku duk abin da za su yi akwai ɗaukar hankali wani ne a tsawo da shi lokacin shi da kai ka ga wannan faɗakarwar aika yi ƙarshe kuma alhamdulillah ya ce hada Allah jami'a yana roƙon Allah ya shirya da mu gaba da kaga ba yi muku matasa da masu kama da matasa da akwai da kama masu duro zuciya ba ya yi muku da nuna tsana ba ne ƙashe ya haɗa da ku da kansa duka duk cikin Allah tsana da duka a gwamnati na da sannan ya ƙara da cewa a hadisi da musulun ya fitar kuma a lamba ta dubu biyu da saba'in da bakwai daga amurkun al'af sallallahu ta'ala an yake cewa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗansu tufafi na sa masu fenti mai ƙasa a rasa su da wani rini rini mai ƙasa-ƙasa kalmar da annabi yana da ya ce inna hadhihi min siyabil kuffari fala talbasa wannan tufafi yana daga cikin zafin kafirai kakka sake fasa an gane su za a nabi ya kyamatar da saka tufafin da ke da ɗaukar hankali ɗaukar hankali ƙarshe malamin ce wa ma'a kulli wa ma'a anna kulli sha'abin anna li kulli sha'abin limafahu wa ta'ariyahu da kumashi wa siyaba yace tare da an san dai kowane yanki na duniya suna da kasu tada kasu al'ada an gane a abin da ya shafi tufahi za ka ga abin da ka je kamar su morocco musulmi ne amma galibin su za ka ga sa za ka ga t-shirt ne abin nan ba t-shirt ba abin nan dogon wando ne da kwas da naktayi ba hula ko musulmi ne in ka tafi wajen su bangladesh ko ah, abin nan turkiya za ka ga akwai wanda su zane suke daurawa kuma kowai hatta liman zanen zai daura kuma da shi zai mutane liman cikin al'adar wuri ne galibi misra da sudan su suna sa dogon jallabiya irin wanda abubakar ko muka kwatanta yake sawa galibi wanda ya sana yau mara amurka kuma tare da haruna dan gana mana rariya mashahurin kasar gumin mai kuɗi ne amma ta ba su kenan kashin ki sai gwani nike ce mai an gane ko mai eh, fala san fekan hannun nan kafan hakan nan ga ta nan jallabiya kawai haruna in za tufafin shi kenan zai sa tufafin alfahari in ma babban riga zai sa wannan dai irin yadin ne dai ba wani alama a shi mutum ne wato sun a wancan lokacin gaskiya mai ɗabi'antuwa da ɗabi'un addini kuma ya yi addini hidima ba wanda ya zama gata ga kungiyar zama su zarar muka muka suna a masu kudin mu kaf a zariya da ya kai ma kwatanta shi da Allah shi ne da to shi mutunci mutunci ne karkace tufafi mai tsada ne zai ja maka mutunci wai ka yaga wa mutan ta alƙali a kiran ka sarkin ado wani ma ana mai zama shi ne kai malamin addini ne amma tufafin karrafacin haka ba kyau bayan ba kyau ba daidai ba ne mutane zai ka ja maka mutunci tsari matsayin su na malamai kai malamin addini ka kwanci da wato kima irin ta malaman mutunci magabata ba ta aka musu ba ne ba amma akwai halittun da yanayi na sa a haƙura da ita to haka nan kuma yake haka nan ɗinki shi ma yanayin ɗinki yakan tafi da al'adar mutane ko yanzu munan al'adar ƙasar musamman arewacin najeriya in ka samo shek ka shigo jama'a daga kai ta dogon wani kallon ka ake ma wani arziki alhali shaɗin ba da alaƙa da imanin da ruwa matan da haka mutanen gari suka saba kuma a ce ka fito a sigar addini to ai ya kamata ka fito futa irin ta kamala kamalar wannan mutanen walakin alaina a nabbiha ne ba abu yi al'umur da dai duk da cewa akwai al'adar wuri akwai ɗabi'a su al'amari da abinci da sauransu wajibi ne dai mu faɗakar kan waɗansu abubuwa duk wannan na ga muku magana shi shek abubakar albani ne wanda ya ma rabbul arkan kali ga nan a jirgi na biyu shafi na sha tara na rabbul arkan ila alquran karkashin ayat da kuma mana ya karanta wannan ayat da kuma masar ba mun tsaya ne a daidai ya bani adam qulu dinakum inda kulli masjidin In za mu je gaba ta gaba wa kulu wa shirabu wa la tusrifu ko ƴaƴan adam ko ci abin kuka mallaka na halal gwargwadon buƙatar ku ya halal wa shirabu ku sha abinda kuka mallaka na halal cikin abeban sha na halal gwargwadon buƙatar ku amma ba kar ku ga kun mallaka da yawa abun bai da matsala a wajen ku yi israfi ku yi barna a awala tusrifu kar yi ba kar a yakin al'umman kada kullum gona gidanka wakin makwata nan sai wata makodan sun san shinkafa na nan jirgi an san kirabi an zubo da ita rabi makwata na fama da yunwa kara yi wannan al'umman zananci hada a tufafi ne tufafin da za ka za a iya mutum ashirin riga su fito suna jin daɗi suna murna ka dunkule wannan kudin ka yi makon kai guda ɗaya can zaune kana da wadata kamar yadda nake faɗa musamman jagoran addini musamman malamin addini musamman ma yi malaman addini da tana akan karancin sana'a yawancin su ba su sana'a kuma aka kana sa riga ta tare ne ya za ba za ka kan kacin ma me ya sana'a ka galibi tsoro kake jikin almajiranka da waɗanda ka tasa gaba ne wasu mazurai da karatun da Allah ya ba alayi halin dai in kunna ya jiki ya nira kuma ishara ta isa ga mai hankali wa kulu wajen rabu wala tusrifu bi tahrim al-halal ma da yake ifrad anan shi ya ganin da yana nan nabin ta hanyar haramta halal in abu halal ne kanta haramta in abu haram ne kanta halalta in kayi haka to kayi ifrad shi fahimtar gaba shi wanda ya wuce ya goya bayan fassarar ta su har ya kare da wata aya a cikin suratul nahl fadin Allah ta'ala wala taqulu liman wala taqulu lima taqulu alsinatukum alkaziba kar ku faɗi ƙariya saboda abin da harsunan ku suke sifanta ku rika faɗin hawa halal wa hawa haram wannan halal ne ya halatta wannan haram ne ya haramta halal ku rika yin wannan irin shafi ba zai tattaro Allah ne kadin don ku kiri ƙarya ku jingina ma Allah madaukakin sarki bai ji ba bai gani ba in kun ce halal ne ka ga masu sauraron su za su yi tsammanin Allah ne ya halal in kun ce haram ne masu sauraron su za su tsammanin Allah ne ya ce haram ne Allah ya ce in na zafi ne kuru na Allah ya kaji la ya kule mu hakika mu ke kiran karya su gina ta ga Allah ba za su ci rabo ba za su ci nasara ma don haka wala tusrifu kenan bi ta'di ila al-haram daga nan ku samu matakalan ƙetarawa zuwa ga aikata haram au bil israfi fi ko kuma bisa duba da zahiri ita ayar tana nufin israfi din da an ce ku ci ku sha amma kakku israfi to lallai abin yana da kamshi akwai alaƙa kwarai a ce israfi ta bangaren abinci ake nufi to shi ma duka dai akwai goyon bayan wa'ansu ayoyin a cikin alƙur'ani mai girma ita dai batun abin da ya shafi haram ta bangaren abinci Allah ya gaya mana wasu daga ciki a ayoyin da muka wuce ko kuma waɗanda muke tafe a waɗanda muke tafe muna jiran isar mu gare su akwai suratul nahl suratul nahl Allah yake inna ma harrama alaykum al-maytata wa tawalla inna ma harrama alaykum al-maytata wa dama wa lahma al-khinziri wa ma sani kurin ubangijinku ya haramta muku mushi musai waldama da jini mai zuba da kai ne wanda ya rabu da nama daga kansa walaƙar tanzir da naman alade baki ɗayan sama uhilla da zairar layi bihi da abin da lokacin za a yanka shi an ɗaga murya an ambaci sunan wanda ba allah ba lokacin yanka wannan dabar to amma tare da an haramta muku wannan wanda ya tsinci kansa cikin matsinanciyar bukata a tsaira ba zin ba yana zalunci halin da ya tsinci kansa ba aikata zalunci ya kai shi ga fada cikin wannan yanayi ba wala adin ba yana mai ta'adda da ketare addin mutane da alfarmarsu da ketare dokar allah ya tsinci kansa a wannan hali ba sai ya ci gwargwadon bukata to fa inna allaha ghafurur rahim allah mai gafara ne mai jin kai ne ya tabbata a hadisi wanda al-imam ibn majah ya fitar daga al-qidal bin abi yakrim yace na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma mala adamiyun ri'a an sharran min batnihi asabal adamiyya luqaymatu yuqimna min batn fa yanqala al adamiyya nafsuhu fasalla wa thuluthun li ta'am وثلث للشراب وثلث للنقر ita cikin jakunkuna da kayuka da ɗan adam ke cikawa babu wata jaka ko buhu ko taiki mafi sharri na ba ta ana gwamnati kamar cikin ɗan adam ai cikin ɗan adam yana kana zuba mai kaya kana zuba mai abinci kuma jaka ce to dubu hukunan albasa da kuɗi sun manoma albasa a cika bahun albasa a cika na tsaro a duka abin da za a cika ai da tsunkuna da ake cikawa da kaya ko to ba su kai zamowa sharri kamar yadda cikin ka yake zama sharri ga yanzu mun za wato idan wa'ancan suna da matsala cikin ka ya fi da matsala in wajen na iya jawo maka mummunan sakamako cikin ka ya fi su jawo maka mummunan sakamako wato daga abubuwan da kake zuba ma dukkan wa'ancan abubuwan da kake zuba mu kai hada da akawun ɗinka na banki ai shi ma da ce a wurin ka asusu ne wurin kaji ne to hatta da shi sharrin da zai iya jawo maka bai kai sharrin cikin ka ba da zai jawo maka ita ya kamata yan laumomi da za su taimaka ma tsatsan gadon bayan ɗan adam ya tsaya ya ji bautar Allah su ishe shi mana mai na sai ya loda sai ya danna sai ya makara sai ya jina numfashi da kyar ba haka ya kamata mai jima'aki sallatun wake a ta wajen cika ciki ma ya baɗe ba masa kasance shi ma na rumi na ifra haka malami yake gani shi yasa ya kawo hadisin karkashin fassara wannan aya ko kudu wajen rabu wala tusudu ya kawo wannan hadisin ya tsakani da shi annabi ce idan abin yarin da ya dan adam dole dai sai ya ci dai ya irin kai mushi hani'an ya ce to ya auna cikin zai raba shi uku kashi guda na abinci kashi guda na ruwan sha da sauran abubuwan tsotsawa na sha jus ne ko salat fruit ne da bayan da sauran da dai duka ka tara su a kashi daya cikin uku na cikin to sauran kashi daya ba a bari na shi ne wallahi malam ko lafiya sai ka in ka kirke wannan lafiyar jiki karkai tsammanin wai lodawa ka tashi da kyar irin cin yaro karami wanda wani in ya ciye ciye sai an kama halin biyar <laughs> to kai mai hankali ne bai kamata ka irin wannan cin ba ka ci kaɗan ya da duk abin da suke yake bukata kaɗan ne ba shi ma wannan ɗin kaɗan da ka ci za a tace ne akwai kayan aiki da na'urori kowace za ta bada gurin wata an gane ku mai ɗiga mai narkarwa da zai abin nan ta ɗiga nata abincin ya samu matsala biyan narke ya dubu masu kaɗa shi ya abin nan suna nan sannan rariya ta zo da taki a miƙa mu hanta nata a miƙa mu huhu wane ne duka kowa ya nashi a tashi a tura mu ɗan hanji nasu sannan a ɗebi mai kyan mai amfanin mai gina jikin sai a raba shi majijiyoyin jiki tun kuzar gaba ɗaya a tura ta ta dubura da fito ka auna da bayan gidan da kake yin ka da abincin da kake zai kudin suna kankanka ashe dan abin da aka baro a jikinka wanda jikin ke bukata kaɗan ne idan da abincin da kake ci da yawa shi ne ka, da ran da larura ta same ka ta kwana uku ba ka ci abinci ba to da dai ka mutu kun fahimci ni ba tun da ai baka samu kayi wannan lodin ba da lodin ke rike ka da laruna ta kama baka ci abinci ba ko kuma kana cin dan lauma ɗaya biyu haka da ƙyar in ka dawo sai ka kwana bakwai kana dan turfar ludayin koko kuma ka kwana bakwai kuma ga ka baka mutu ba ashe ba lodin abincin da za ka yi ta wahala da shi kafin ya narke shi ne abin bukata ba shi ke rike da kai saboda abin da jiki ke bukata kaɗan ne kakkai biyu wajen shi ta ci kaɗan musamman ma yanzu galibi manyan mutanen da sun shekara sama da hamsin idan aka zo shan ruwa kafin a sha ruwa ya gaji kamar za ka cinye garin gaba ɗaya ka ɗauko wancan ka aji wancan ma ka dana da ka aji wancan ma duk gayi nan ka tafa ka kafa kana jira lalai ce Allahu Akbar to kana fara ɗauko wancan ka ɗauko duk zai ka jikin ya taho biya tsare kuma ba ma wurin shiga sai ka rika to mutum wa ma na aji wannan ne zan yi da shi ne ana alabi tsara wallahi ba ba wuri ciki ne to dama alhamdulillah an ce wa kulu wajrabu wala tusrif sai an jima kuma an ka shi illa ka tashi ka dan zazzaga ka dan tattaka haka ko da cikin daki ne ka dan tattaka to ta taimaka mu zuwa ta na'urorin wanda kai yanzu sun fara sanyi suna buƙatar motsa motsawarka sai a samu sai abincin sai ya narke an jima kuma sai ka kana buƙatar sai ka ɗan ɗora haka dai haka gurgudan buƙata to wannan shine malamin ya ijtihadi ya kawo wannan ayar ke ganin ta dace ƙarshe Allah ya faɗi hikima ko dalili da ya sa ce kakku israfi ashe baya son masu israfi ne ba kuma ya so ku ku zama cikinsu ya ce inna hu la ya ƙubbul musulmi hakika shi Allah bai san mabanta shi ta ke karfi sana yanzu ta idin wannan tafiyar kuku da an wazaranci ne ya sa mai risala Allah ya saka mai alheri alwala yake koyarwa ya kawo karhancin ɓannan ruwa sai ya ce ko da a bakin teku ko a bakin teku za ka alwala kar kai ɓannan ruwa nan da kake ganin gashi ba zai kare ba a ganin ka to wasu kuma bayan Allah suna nan suna neman rabin abin da ka samu kai a su ne ishe su su haɗiya a bakin salati kuma sauran su shafa ya ishe su alwalar ba su kuma samu hajaran madara to kada kai da ka samu kuma ka nuna wato kawai za ka ɓannatar karkai ɓannatar ya yi yuhul musrifin haka san mutanen da Allah ya ce san su kuma ya nuna maka bai koye maka ba kafin ya nuna maka ya maka kashe ne kakkai irin aikin su ai ya gama maka gata yanzu ya rage naka kuma in ka kana so ka je kan cikin wanda Allah baya so to kai ta banna to haka wajen abinci kar ai kauro Allah bai yarda ai kauro a bada abin da ba zai isa ba a gida da sauran masu ci a wannan gidan a auna a ga abin da zai wadace su kar kuma a yi oba da za a bashi a yashi ya lalace musamman abin da za a dafa an dafa ya gama ko a ci kukar a ci an gama da shi to a tabbatar da an auna sufa ce ta bayan ubangiji mai rama ta rika auna abincin da suke ci ko kuma mata ku ba da haɗin kai kullum aka zo za a dafa ya ce ina son in gane adadin da yake isar mu a gidan nan ya kuma ki ɗauka ya cika sa ido ko ya matsa miki a'a ai ke mataimaki ce ki fahimci abin da yake ne ba yana nuna ya muku ƙauro ba ne in ya yi ƙauro ya saba ma Allah kuma ya baki dama ki ɗebo da kanki ki ƙara gwargwadon hali gwargwadon buƙatar gida idan yana ƙoro yana buƙatar a yi masa wa'azi haka in yana farna yana buƙatar a yi masa wa'azi بعد ذا أبشي أبن يكيدو ذا كنش إنه لا يحب المصرفين أي لا يحب من يسر في الإنفاق ولا يجازيهم على الإطراف بالحسنة ألا بايتا هو أن يسكي إن انتا يسيسوا بعضي مصرفية دا أبن لدي كيسو نفر أن تزوجي أبا متقرسنا إطراف اسنا برناء ما لا يتوقعني في العرب في الجاهلية يطلبون بالبيت غراسا lokacin jahiliya suna tsawafin ɗakin Allah tsirara tsawafi ga wani ibadar mai tsada wani ibadar mai kusantar da mai ita zuwa ga Allah ta'ala an gane ko wai a zo kuma sai a yi tsirara wai harrimuna ala an fi a ayyamin hajji lahama wa dasma sannan idan kwanakin aikin hajji ya zo su ce wayannan kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu tsada don haka ba za mu ci nama mu ji daɗi ba a cikin rukun da kwanaki ne masu tsada gara mu kai gaya wajen biyayya ga dokokin Allah wannan kuma hukunci ne da kansu na haka Allah zai san wannan hukunci inda ba shi tsara ba eh an yadda kwanaki ne masu daraja amma waye ya haramta maka jin daɗi da halatta cikin su ta haka ba za su ya romo ba ta an kar Allah alaihi zalim Allah ya nuna musu bai amince da wannan ba ya kalubalance su karkashin aya ta gaba qul man harrama zinata Allah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu bil hayati ad-dunya خالصة da kuma nuna rashin amincewar mu a kai ka ce musu man harrama zinata Allah wane ne ya hana kawa ado alatu na Allah nan ma a nuna abin so ne sai aka jingina su ga Allah don a karrama su wayan abin jin daɗi za ka ba wanda ya haramta maka jin daɗi abin da aka haramta maka shi ne ka ji daɗi kai kaɗai ko kuma jin daɗin kai ka ga alfahari yawwa kamar da bayani ya gabata banziyoyi da taujihat ka rika tsarawa kana duban bakin gatari allati da na ibadi irin jin daɗin da Allah ya fitar wa bayansa minan libasi kamar tufahi da abinci din wa tsayibat abubuwan jin dadi almustalazat abubuwan jin daɗi na morewa rayuwa min rikin arziki wa ya haramta wa mumini ya samu wa ya haramta mumini ya ji daɗi yawa kama fito fili ka faɗa ka ce hiya waɗannan abubuwan jin daɗin na rayuwa da zinatan lahin wanda Allah ya fitarwa bayansa don su more ka ce lillazi na amon fitarwa shi na mummune ne ma'ana a rayuwar duniya mummune ne ya kamata su ji wannan daɗin saboda duk jin daɗin da kafiri yake ci a duniya albarkacin mumini yake ci kuma saboda duniya ba bakin komai take wajen Allah ba ta da kima ko ta kwabo ba ta kai daraja su iskiyar sauro ba da ta kai daraja su iskiyar sauro annabi ya ce da Allah ba zai ba kafiri makwalwa ruwa ɗaya ya shafa rayuwa amma Allah bai damu da duniya ba shi sa ba ruwan shi da zai ɗauka ya ba saura ka yau ta koma wurin wanda Allah ke so wata zan ta faɗa wurin nan hannun wanda Allah bai san shi ma bai san Allah kuma ta ma fi daɗewa a wuri ta fi daɗewa kamar yanzu yanzu kuke juya ta yanzu hannunsu take tun daga aka rusa daular musulunci a turkiya aka rusa khalifanci gaba daya ƙarshe da sarauta ta musulunci wadda za a ce duk musulmin duniya ƙarƙashin sarki ɗaya suke tun da maƙiya Allah suka kawo ƙarshen wannan daga ƙasar Turkiyya, to kusan ka ce tun daga lokacin duniya a dunkule dai haka a gaba da ajilince suke cin karansu ba amma musamman yanzu ƙarrin ya fi bayyana yanzu fiye da yadda sharri da a gwamnatin bur'auna ta kama sai don gwamnatin fir'auna akwai ɗan kai gudun gudun hijira ta afirka mulki shi yanzu ko duniya an wato abin nan an yi mata. an gane ko an tattara ta wuri na. a tafin hannunka suke cewa don haka ba inda za ka tafi ka gudu da sunan gudun hijira nan ka tsira da addinin ka ba kasar da za ta ashe kaga sharrin yanzu ya fi sharrin lokacin fir'auna da wannan suka amfani da wannan market na suka wato mallaki duniyar gaba daya yanzu tun daga lokacin da corona covid-19 ta zo suka tarwatsa mutane daga masallatai har yanzu ba social distancing ake amfani da shi a haramai na shari'ai makka da madina har yau an kashe kan huda wannan sahun dole a haƙura da shi wancan za a cika wancan an yi na farko to wannan na biyu ba shi sai a zo na uku ba na hudu sai a kai na biyar ba na shida sannan kuma sun wa'annan ɗin da aka bari ba za a yadda ka sai an miƙa hannu haka kamar ni nan da alaran ma ai haramun ne a aƙidar corona haramun mun yi kusa tun da shi ne haka ina taɓa shi ai ina ai mamnu koroniyan Allah ya isa Allah ya isa Allah ka kaskanta wanda suka kaskanta musulunci suka ji abin ya musu daɗi suka miƙa wuya Allah ka nuna musu kasawa. Allah ka biyo musulunci da musulmi haƙƙin wannan irin zalunci har ina kullum annabi ba a taɓa tare kabbar sallah ya ji bai juyo ya ce a daidai da sahu ya ce tara su ku ɗan da juna tara su kenan kafada ta haɗu da kafada diddige haɗu da diddige shine saraki wala tazru furujatin li shaytan kar ku ba tsakani da shaytan zai rika yawo yana bata muku sallah wala tazru furujatin kar ku ba kofofi tsakankani tsakankani in kun ba su kun bawa shaytan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam sawu wa'tadilu wa suddu al-khalal suddu al-khalal ku toshe ƙofofi a ƙahuhun ƙarfi da yaji kawai da roman baka eh algazul lisani algazul fikri an ci duniyar musulunci da ƙarfi da iya magana da naciya da azazzala a kawai musulmi sun lalace sun biya hudawa wai ba ya hude ne zai kuwa maka yadda za ka burka ma ubangiji ba ya hude tsinanne la'ananne abokin gabanmu wanda Allah ya haramta mu su a matsayin masoya Allah ta'ala ya gaya mana a suratul ma'ida mun so suratul ma'ida shekaru da suka wuce amma dai ai tana nan kuma ayoyin na nan daga ciki akwai inda Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu ya ayyuhal ladina amanu la تتخذوا الذين اتخذوا دينهم ya ku masu imani kan ku ɗauki waɗanda suka mai da addinin kuwargi da wasa cikin waɗanda aka ba su littafi kafin ku da sauran kafirai magani gari dala so aka ba littafi kafin yahudu da nasara su a kafirai ga magani wanda ba su littafi kamar kake mutanen china su ne ba ta ƙasar kuma da su ba su faransa da makamanta da sauran kasashen kafirai na duniya wanda ba taɓa wato ba wani misali da aka taɓa saukan duka Allah ya haɗa su a wannan ayar ya ce kan mu kuskura mu ɗauke su masoya kai Allah ya ce wata kulla ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin da kuma masu imani bari mu ba ku zuba sun ji Allah ta'ala yace wa zana da shi da salati idan kun yi kiran sallah kuka ci a zo yi sallah lokaci yayi ittakazuha huzwan wa la'iban sai su ɗauke ta abun wa izgili su ɗauka kawai rashin aikin yi ne wasa ne da wani haka ba suke kallon sallan wai yau su ne za su fito su ko harami su koya mana yin za mu sallah kai Allah da ya tsine mu wannan mutane Allah na kai lalace Mai gaskata musu Allah wadaran kana musulunci wai ka lalace abin yanayin min ciwo a ce wai an samu zamanin da aka hana malaman musulunci magana wai ba yayinsa ake ko ba za su faɗi maganar Allah su ba likitoci ba ne akwai likitancin da ya wuce wanda musulunci ya zo duk ba duniyar musulunci ta fara tsaga mutum da zai cuta mu za a gaya musulunci mu za a gaya ma musulmi za a gaya ma duk waye wa kan duniyar da ake magana musulunci zo da ita su kan sun yadda kafin zuwa annabi muhammadu dark age ake kiran wancan zamanin na gaba lokacin jahiliya lokacin dukun kai rayuwa a duk wannan civilization din kariya da ake yi a duk duniyar tura ba faransa ce ta fara wayewa ba ta fara samun civilization ba a ina ta samu civilization din a ƙasar misira ta musulmi nan suke turo yayan suna koyon larabci su koyi Al-ƙur'ani, su koyi kimiyya da gijin alqur'ani su koma su dawwara ta har suka fara sanin kansu ma a bayan mutane lokacin Amerika ko wanka ba su iya ba ba mata da sunan ƙasa ba ta mutum ya zuba sai ya samu ma ya shashari share shi ne a matsayin wankan shi ba a lokaci mu a lokacin ilimi ya kwarara ya cika duniya an mallaki ƙasashe an kane daular faruka an kane ta rom an kafa musulunci mata a lokacin suna da haddar alkur'ani suna da ilimin likitanci suna da mara ba lafiya wai a zo a ce wai an yi lokacin da musulmi wai ba su iya likitanci ba sun rufe baki limamai kasu ni kai kasu faɗi magana Allah an wuce Allah yanzu an mutu sanin ya wuce na Allah magana ce ta likitoci ƙaryar banza ƙaryar wa in kuka kira sallah Allah yake suna ɗaukaka wajen suna ɗaukaka abun wasa wai bari ku hukuncin da Allah ya mutu yace zalika bi annahum qaumun la ya'qiluna kun ji ku mahaukata kuke bi dillalan corona mahaukata Allah ya kira su marasa hankali